وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أبركم إلى ساكي هدوى شمون من مسجد في درانا الثلاثة والشدة جوات رمضان في ثلاثة دبو دا دا أربعين دا wanda ya daidai da 28 ga watan a uku shekara ta 2023 miladiya a yau shi ne a wata darasinmu na hudu ke ko? na hudu na majalisi na 21 a cikin tafsirin sosul bakara a sura mai tarin albarka da fa'idi da yawa wata idan ba a manta ba a jiya mun kwana a kan aya ta talatin to idan ƙwazar rabbuka lil mala'ika da haka a aran ma zai ƙara mai samun ismar muhammad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون نعم. الله سبحانه وتعالى كتبا وإذ قال ربك للملائكة قالوا أتجعل فيها من يفسي فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون آه، كما إذا مكفأ يا أجياء bayan Allah subhanahu wata'ala ya lissafa wa ɗan adam da ya kafirce wa Allah subhanahu wata'ala irin ni'imomi da ya masa iri-iri inda daga kan ni'ima ta samar da shi a da ba samamme ba sai Allah ta'ala ya samar da shi sannan Allah subhanahu wata'ala ya gwada masa ƙarfin ƙudurar ta subhanahu wata'ala da tazarta a cikin rayuwarsa ta yadda shi kaɗai yake da ikon iraya shi shi kaɗai yake da ikon ya ɗauki rayuwarsa sannan Allah subhanahu wata'ala ya biya da bayani akan ni'imomi da ya yi masa bayan ni'ima ta samuwa shi ne yadda Allah ta'ala ya halitta masa ƙasa da abin da ta ƙunsa sannan kuma ya halarta masa sasannin sama du domin ni'ima a gare shi a matsayinsa na ɗan ada, idan muka faɗi dalilin da Allah subhanahu wata'ala yake tunasar da shi wannan baiwar da yi masa kasantuwar ya dora masa nauyi ne na ibautata masa, ga ni'imomi ne ma da haka baka da hujja da haka ce ba ka bauta mun ba to sai Allah subhanahu wata'ala a wannan gabas sai yake bayanin game da waye dan adam nan da ya cewa Allah subhanahu wata'ala me sa. me ya sifofinsa me ya ɗabi'arsa sai Allah subhanahu ta'ala yake cewa wa id qala Rabbu lil mala'ikati wato ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni da'ilun fil ardi khalifa ni zan sanya khalifatan wato halifa fil ardi a ban ƙasa قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء yanzu Allah subhanahu ka sanya za ka sanya a bayan ƙasa mutumin da ko wanda yufsidu fiha zai dinga fasadi a ban ƙasa din wa yasfiku dima'a ya dinga tsiyayen yadda jina ne wa nahnu nusabbihu bihamdika alhalin mu kullum muna cikin tasbihi da godiya ga a gare ka subhanahu wata'ala wa nuqaddisu lakum muna ta karkace ka ko yaushe qala inni a'lamu ma la ta'lamu sai Allah subhanahu wata'ala sai ki ba su amsa da cewa ni na san abin da ku sani ba subhanahu wata'ala to anan da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa id qala rabbuka lil malaikati malamai na nahu suka ce wannan ibdin wato mafu'uli ne na wani fi'ili wanda yake mahdu asalin ma'anar shine wa zukur if ka ambaci lokacin da domin in tana nuna dilala ta lokaci ma'an tana nuna lokacin da abu kaza ya faru to sai ba a sa fi'ilin da ake magana akan abu kaza din ba sai aka ce a baya abu kaza da abu kaza abu ta balaga ta alqur'ani sai ka shafa fi'ilin cewa abu kaza da abu kaza din ya faru sai ka ce abu kaza da abu kaza shine kaza shine kaza ba a ce abu kaza da abu kaza ya faru sai ka cire ya faru ma'ana wa zukur is wato ka ambaci ko ka tuna lokacin da yani ƙala rabbuka ubangijinka yake nan da aka ce ƙala rabbuka aka ce rabbuka nan kaga mudafun mudafun dai ar-rabb sunan Allah subhanahu ta'ala rabbuka damir ne ku koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ka tsira lokacin da ubangijinka yace nan Allah subhanahu ta'ala ya rahba damiri na manzon Allah sallallahu zuwa gare shi domin nuna manzon sallama mai daraja ne mai kima ne a wajen subhanahu wa ta'ala Idan aka ce rabbuka ubangijinka ma'ana kai ka ce babu wani wanda yake bawa na Allah sai manzon Allah ka ce rabbuka idan ba a ce rabbukum ba wato ubangijin halittu gaba ya ce rabbuka kai kadai kaga yana nuna daraja da girma ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa idh qala rabbuka lil mala'ikati ka tuna lokacin da ubangijinka yake gawa lil mala'ika malaman da suka ce wannan lamu din wato lamu ce ta ta'adiya ga shi fi'ili na qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ubangijin sa yace da mala'iku inni ja'ilun ni mai sanyawa ne ja'il dan sai kawo su shiga ta ta fa'il sai ba su fa'il fa'il ja'ilun ni mai sanyawa ne me zan sanya khalifatan khalifa a bayan ƙasa wanda in ya zama to a muhallin fi'ili aka kawo siga ta ismul fa'il ta kulle karfin ma'ana sama da a ce misali inni aj'alu fil ardi khalifa ja'ilun ya zo karfin ma'ana a harshen larabci sama da a sa fi'ili ta kawo ismul fa'il ja'ilun fil ardi khalifatan an sa kuma fi'il eh, ismul fa'il kuma ya aikin fi'ili domin eh, khalifatan ya zo mansub an fahimta saboda mafa'ulin bihi ne an fahimta ni ja'ilun fil ardi khalifata ni ne sanya khalifa ne a bayan ƙasa a aka ce mala'iku ko mala'ika aka ce al mala'ika zan na mala'ika an fahimta mala'ika guda ɗaya shine mala'ika mala'ika jam'i ne na na jinsin halitta ke ɓantacciya wanda suke an halitta su ne daga haske an fahimta kamar da aljanu aka kai su daga mai daga wuta an fahimta su kuma an halitta su daga haske wanda Allah kuma ta'ala ya ware musu ayyuka na musamman da suke kore su Allah kuma ta'ala ya ware musu ayyuka da suke yi iri-iri daga cikin ayyukan da suke ko a cikin mala'ikun akwai wanda aka ware musu duki na musamman wannan sun zo akwai mala'ikar jibril da shi aka wuce ta wurin tokar da wahayi wa annabawa an fahimta ika musu sako daga Allah subhanahu wata'ala haka na wannan wani kamar mala'ika mika'il shi kuma Allah ta'ala ya wakala shi kan abin da shafi harkar ruwa da tsirrai an fahimta kula da wannan abubuwan kushiyu da abin da ya kama da wannan saukar ruwan sama haka na kuma busa ƙaho na tashin alƙiyama sai aka sanya israfi mala'ika israfi an fahimta haka da aka sanya malakul maut wajen karɓar rayukan halitta an fahimta amma umuman mala'iku Allah kuma ta'ala ya ya sanya su ga ayyuka waɗansu na musamman an ware musu dutunsu wasu kuma ga baki ɗaya har da wanda suka da duki din an sanya su cikin ambatan Allah da tasbihi sa'an suke a tada alu fiha man yusbihu fiha wa yusbihu ma wala hanu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak kullun tasbihi suke an fahimta da godiya ga Allah subhanahu ta'ala da kuma me tasbihi tsarka tsarkake Allah subhanahu ta'ala kullun yusabbihuna al-layla wan nahara la yaskurun kullun suna tasbihi layla wan nahara dare da yi la kudin ba sa gajiya ba sa kosa kullum abin da suke yi to bisa ga wannan da Allah subhanahu ta'ala yake musu inni ja'ilun fil ardi khalifa sai suka faɗa abinda suka faɗa na tambaya domin su samu ilimi da sani game da mai Allah subhanahu ta'ala yake nufi idan ka ce khalifa a harshen larabci kuma na faɗa a jiya da khalafa ne ya hulufu an fahimta da kuma khalafa ya hulufu an fahimta mana ka ce ya hulufu alawar ya fara ya suru wannan kuma wani khalafa ya hulufu zai zai zama tome alawar ya baraba ya guribu a zama da masarku an fahimta da shi aka ce wato an halittanci abu ne ma zaman cewa an dora ka kan wani abu ta fuskar wakilci cewa na ka halittance da ka wakilce da akan ka ake halifatu kula mana wani halifan wani ya aje shi a position ɗinsa ko a matsayinsa ko a wani aiki na tsaye shi zai yi ba an fahimta za ce wannan halifa ne an fahimta ko kuma zaman cewa shi wannan khalifa din a ya samu matsayinsa ne bayan shuɗewar wanda yake a gabansa an fahimta sawa'un a gadon sarauta ne ko a wajen aiki ne ko a wajen wani abu ne ko bishir misali ko mahaifi ne kera ku to babban ɗan shi zama mutum ya ji lamari gida wani shi ne khalifan mahaifinsa misali to wannan ma'anonin a Allah subhanahu ta'ala ne ta ni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan kafa malamai suka ce abinda ake nufi da da khalifa nan, a wani ana nufin annabi adam alaihi salam Allah kuma ta'ala zai sanya shi a bayan ƙasa wanda zai zo ita hayayyafa wani igaji wani wani igaji wani mana Allah subhanahu ta'ala yana magana ne akan ta zai sanya jinsin dan adam ba annaba adam kan ne a abin nufi ba a'a shi da zuriyarsa ne khalifa din domin haka Allah subhanahu ta'ala ya kadar rayuwar dan adam din cewa wani zai mutu wani zai a lokacin za a haife shi hak hak kaga ne wanda aka haifa yanzu shine halifan wanda ya rasu khalifa mana wato mamaya wanda yake da mai wani zan sanya halitta da take ɗabi'a ta ce haka khalifa wani imutu wani irayi haka khalifa an fahimta to sai in zama so cewa da Allah kuma ta'ala a wa yake yake cewa zai sanya khalifa a bayan ƙasa to sai mala'iku suka yi tambaya tambayar da suka yi tambaya ta neman sani an fahimta ba tambaya ba ce irin watan tambayar da ta gabata an fahimta sami wata magabatar da ita a zarafin da ya gabata wancan zarafin ke nan eh tambaya ta kafare ko wanda suke da shakku a game da rikarar da Allah subhanahu ta'ala da musamman musalta da Allah ta'ala yake kafawa hmm? da Allah ta'ala yake na na na fa'amal ta faru. لا فأما الذين عملوا فاعلموا أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله في هذا مثلا هذا كان بس من الله yake nufi لون wannan هذا كان tambaya ce ta izi da aka faɗa to nan kuma mala'iku ka san kasantuwarsa wa ka kasantuwarsu su ne mu'minai na haƙiƙa wanda suka imani da Allah bai ma la ya'tuna Allah ma amarahu wa ya fa'aluna ma yu'marun ba sa saba wa Allah cikin duk abin da ya umarce su kawai abin da suke suna aikata abin da Allah ta'ala ya sa su ne to suka cewa a taj'alu fiha man yusiru fiha wa yusriku jima ya Allah subhanahu ta'ala yanzu za ka sanya wanda in ka sanya shi a wannan kasar take mai tsafta karkatacciya da ba a sabo a ciki a taj'alu fiha man yusiru fiha wanda zai fasaji a ciki saban Allah iri iri zai zai kwanta da kansa in yike ya ta aikata abin da ya ga dama wa yasfiku dima'a bar ma zai ku zubar da dinan nake ga mu kuma ba mu da aiki sai ta tasbihi da ta hamidi da kaza da kaza nan dai hikimar da yasa mala'iku suke wannan tambaya kasantuwar su a lokacin ba aka halitta annabi adam din alaihi salam ya aka suka fahimci sai ga ɗabi'ar dan adam din misali Allah subhanahu ta'ala wato ya kimsa musu abu ta irin ilimi da Allah ta'ala ya ba su suna iya fahimtar abubuwa irin wannan kai tsaye ma sun fahimci ɗabi'ar wannan wanda aka halitta ga abin da zai yi bisa ga ilimi da Allah ta'ala ya ba su to suke tambayar cewa me ya hikimar Allah game da haka su iya sanin su kenan an fahimta suka ce za ka sanya wanda zai kaza da kaza a bayan ƙasa sai ba su amsa subhanahu wata'ala cikin musu inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da muka sani an fahimta ike ba su amsa da cewa ya san abin da su din ba sani wanda malamai sun tattauna game da me wannan jumla take nufi inni a'lamu ma la ta'lamu ni na san abin da muka sani wasu da suka ce abinda Allah subhanahu ta'ala yake nufi na san abin da ba sani ba ma'ana magana ta farko na san abin da ba sani ba game da su sha'anin ku da kuke ganin cewa kuna tafiyu kuna tahmidi na san ku da kuke magana domin a cikin ku na sanya mai iblis a cikin ku ina cikin cikin masu tasbiyi tsarkake Allah da haka kuna ganin waɗannan za su zo su a cikin ku ai akwai wanda shi ma na kadar kawo zai tafi a cikin ku zalma shi ne shugaban ku kaga hikima ta Allah subhanahu ta'ala kenan bai kamata ka ga wani yana cikin yayin saban Allah ba ka dinga aibata shi kai baka san abin da Allah ya sani sai dai kai ka gode wa Allah sannan ka nema masa shiriya su sun ga mala'iku sun ga wannan ga abin da suke ganin zai yi su suke cewa ya Allah ta'ala mu ya za a cewa a idan so a kawo mutumin da yake gashi mai zai kaza zai kaza zai kaza zai kaza alhalin mu kuma ga matsayin mu ba suna faɗa ba ne domin me wai kamar wato aibata dan adam ko izgili ko wani abu a suna faɗa ne ko iya ƙarshen ilimin su kenan su ga wannan aka bar shi ga abin da zai su ga san hikimar Allah ta'ala ba suke tambayar cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su da abin da yake ba sani ba an fahimta magana ta biyu shine cewa da ya yace a a'lam ma ta alam tafsir biyu fasara ta biyu shine na san abin da ku sani ba game da abin da na halitta ba game da kudin ba a game da abin da na halitta ba na san abin da ba ku sani ba domin na halitta kayana akwai abin da nake nufi game da shi mana kuna ganin su kuna bautar Allah da tsarkake shi da kaza su ma na tsora musu wannan da anan jarabawa take wanda ya ci jarabawa zai shiga aljanna na zai dawo nan gidan kenan ma zai dawo mai gidan aljanna an fahimta wanda kuma ya saba Allah zai zama tunta ba zai dawo nan gidan ba kaga an an sanya rayuwa a cikin jarabawa wanda a sannan adadin an halitta shi ne a aljanna kamar da aka sani mana annabi adam Allah ta'ala ya halitta shi a gidan aljanna amma saboda yanayi na jarabawa sai su aka dawo da shi duniya an gane wato ƙasa kenan izo i rayu ibautata wa Allah subhanahu wata'ala ya to cewa in ya in ya ci jarabawa shi ke in bai ci jarabawa ba zai to cewa ba shi jarabo Allah ta'ala ya yi a su don haka nan malamai eh, kamar da muka ambata cewa ba wai mala'iku suna hasara bane ɗan adam cewa ga an halitta shi zo ga ikikice su ba hasara ba ce a kawai suna tambaya ne game da abin da ba su sani ba an fahimta domin su mala'iku kuma sannan ba sa yi wato yi wa Allah kuma ta'ala shishigi a cikin magana duk abin da za su yi suna za abin da su tambaya ko za su nemi sani za su tambaya da cikin ladabi da girmamawa domin su ma'asumu ne an fahimta Allah kuma ta'ala ya tsara su game da irin waɗannan halaye na butulci irin na ɗan adam in sun tambaye Allah subhanahu ala tambaya shi ta girmamawa da tsarkakewa da kuma neman ilimi da haka ba suna tambaya bane domin tambaya ta ta izgiri ko hassada game da abin da aka halitta zai zo ifi su ba wannan bane manufar sannan kuma a sai suka zayyana ɗan adam da su siffofi sifa ta farko mai mun yi fiha wa yasfiku dima ko wa nahnu nusabbihu bihamdika wa ده lak fasadi da zubar da jini wanda kun ga a cikin wata sufofin da muka ambata na wani safar cewa Allah wanda kawo magana ta me an kawo magana ta fasadi ko mhm. ayan baya a ranar da makaranta a baya na'am na'am alladhina yanquduna ahda Allah min ba'd mithaqihi ko wa yaqta'una ma amara Allah bi an yusala wa yufsiduna fil ard gani sai wala sun sace zuwa ga watan ɗabi'a ɗan adam ta kafu wa Allah subhanahu ta'ala al'alim shi ya halicce shi shi ya bashi rayuwa ya masa sama da ƙasa da komai sai suke isharar zuwa ga wannan ɗabi'ar fa cewa shine fa in aka bar shi dama zai kaza zai kaza zai kaza zai kafirce zai fasadi zai zuba da tunani shi duk duk kwalalwa abu da ɗan adam yake kasancewa a bayan duniya in ya samu yadda yake so shine zuba da duniya ya fasadi shine duk abu da ɗan adam yake yake kaiwa zuwa gare shi in Allah ta'ala ya bashi ƙasa ya samu yadda yake so ya miƙa ƙasa shine ki fasadi zuba da duniya abinda Allah ta'ala ya bashi na ni'ima i fasadi ko ita sabon Allah da ni'imar da Allah ta'ala ya bashi shine abin da ɗan adam yake in ma ta kama izuwa da jina ne ya kashe wancan zubar da jinin wancan balma na ganin shi yanzu shugaba ne ko shi yanzu yana da dama ta a ta kuɗi da ƙarfi da kaza ko sai ya zama ita kashe mutane wannan shine ɗabi'a ta ɗan adam yadda yake fasadi a bayan ƙasa an fahimta wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak alhalin mu muna tasbihi muna godiya a gare ka a cikin kodayaushe a cikin kowane lokaci a shi sa hadisi ya tabbata a cikin sahihi muslim mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala duk lokacin da suka ɗauki ayyukan bayi kamar da yake tabbatacce a cikin mala'iku akwai wanda su kuma aikin su duk ranar alhamis da ranar litinin suna ɗaukan ayyukan bayi fayil fayil na ayyukan da kai ko da yake duk motsinka da abu da da zantan da kai da tasbihin da kai ko da gulmar da kai duk ana ta rubutawa to ran alhamdu da ranar eh, litinin da za su ɗauki wannan fayil ɗin sai a kai sama to lokacin da mala'iku idan mun to cewa suka kai wa wa'annan fayil fayil ɗin wa huwa a'lam alhalin shi shi Allah ta'ala shi mafi sani game da abin da ke cikin wannan fayil ɗin amma saboda tsari na Allah subhanahu ta'ala komai domin za a nuna ma ai abin da kai dan kada ka musu ka ce da ka yarda ce ka kisa ake rubutawa ko na kaga ko kisa ko jarabawa ce ai an san aji wanda ya ci da wanda ya fadi amma sai an kafe ko domin ka gani na kace an kware su ko an zalunce ka an gane ya wannan tsari ne da yake da Allah subhanahu ta'ala wato ya tsara akan halittarsa domin cikar adalcin Allah subhanahu wa ta'ala sai ta subhanahu ala sai tambayi mala'iku ke kai ka faraktum ibadi ya ku bar bayina a ƙasa kun kawo fadin ya ku bar su sai mala'iku sai na wa hum sallu wa taraknahum wa hum sallu ai lokacin da muka zo gare su mun tara suna sallah sallah asuba ke wa taraknahum wa hum sallu mun bar su kuma suna cikin halin sallah mana lokacin sallah asuba da wani lokacin lokacin to alhamis a lokacin ake daga fayi mun zo mun suna sallah mun tafi suna sallah sau kenan wanda in to yake da zumta salloli za a je a yi babban shaida a kan cewa an ganke na cikin sallah ya ka komai zaman to da sauki a game da fayil din. komai zaman to da sauki domin kana sallah malaikatu za su ce wani an wani ga din sa ina cikin masallata an fahimta don mala'iku waɗansu ana aiko su a zo wato su karɓi aikin duty a wani duty canjin duty an gane wani sun yi ni wani sun za su su karɓe su wani sun karɓi fayil ɗin da waɗannan suka suka sun gama da fayil ɗin sun gama abin da za su tattara su tafi wani su haka haka haka an fahimta tsakanin sallah asuba da sallar la'asar wasu a sallar asuba za a yi hannun uba wasu ko da la'asar za a yi hannun uba haka haka haka ake da su ɗau, haka haka ake yi to wannan ƙoƙoya da cikin hikima ta Allah ta'ala da Allah ta'ala ya sa ya halicci ɗan adam domin bauta bautata masa ne abin da ba sani ba cewa zai halicci halitta da manufar cewa a bautata masa a bayan jafa ba abin abinda mala'ikun suka hararo na zubar da jini ba da fasadi sai zaman to wanda ya kasa fasadin ya zaman to ya saba Allah ba akan manufar da aka halitta shi bane abin da ya aikata Allah ta'ala ya halitta kowa ne domin bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kaga ina damar da wanda zai ce ai ga wani bangaren rayuwarsa da babu ruwan addini ko babu ruwan Allah shi sha'anin mu'amalarsa in a masallaci ne addini an je ofis ko ko ta ma'aikata ko wani guri ko a ko wani lokuta da za a tafi shi ke nan kuma ba Allah nan ai ba islamiyya ba ce ko a kyara mutane su aikata abin su ga dama ko to wannan wa kana jin cewa akwai wani bangaren rayuwarka da babu ruwan Allah wanda kuma da mala'iku na mu shi Allah ta'ala bai san wannan ba bai tsara ma wannan ba duk rayuwarka akwai ne akwai shari'a akwai hukunci akwai halal akwai haram ba Wani kusa da ake babu halal babu haram babu wani guri ko lokaci da babu halal babu haram ko da sha'anin mulki ne ko da sha'anin siyasa ne ko menene akwai halal akwai haram a cikin, an fahimta tunda akwai halal akwai haram kuma akwai mala'iku suna rubuta kuma kai da akwai hisabi a cikin dukkanin komai to kenan akwai akwai akwai akwai hukunci na halal da haram a cikin komai ma din kenan an fahimta to don haka asali shine manufar da Allah ta'ala ya sa ya halitta halitta ga baki daya manufa ce ta abota wa Allah subhanahu wa ta'ala babu dare babu rana so a shi sa Allah subhanahu wa ta'ala wato izubintawa an adam haƙƙi na bauta masa amma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budun ban halitti al'in ɗan adam ba da aljin aljanu illa liya abu sai da su bauta samu shi manufa haka su mala'iku ba su san za a alƙawarin duk kuma domin su bautata wa Allah kamar da su ma suke bautata wa Allah mala'iku an bai da ba san manufa ba su sun kalli yanayin ɗabi'ar ne na shi wanda za a halitta ne da shi mai fasari ne mai kaza ne mai kaza ne mai saƙo ne mai rauni mai raunin su zai bada fasari da sako su kuma suna da ƙarfi suna da ƙarfi na mallakar ransu cewa ba su saba wa Allah shine isma da suna iya mallakar kansu ba su saba wa Allah subhanahu wata'ala ka kuma Allah ta'ala ya halice ka da kame wato wato wato hama min hamadin masnun an fahimta wato yumbu wanda yake wanda aka soya shi wanda yake wannan kamar da za a yi kunya da haka aka samar da mai annabi adam alaihi salam to an sai da ya suke da rauni yadda taɓoɓin yake da rauni haka a ƙarƙa da ƙarƙa laɓa-laɓa rauni to da haka wato Allah ta'ala ya sanya kalifanci nauyi na biyayya gare shi kasasso ɗan adam oh, yana da rauni don manufar jaraba ba. waye zai iya haƙuri a bisa rauninsa ya kauda sha'awar sha'awar son zuciya da san rai ya bi abin da Allah ta'ala yake so ya wannan haƙurin da za ka yi ne bautar Allah haƙurin da za ka yi Tana ji ana ana kiran sallah da asuba kana bacci haka ka urka tashi sai ka bar wannan son zuciya na bacci ko sai ka zo ka wannan sai ibada kana ganin ga halal ga haram ba wanda ke kallon ka sai ka ce wani haram kun ba ba domin Allah ya hana sai ka control ɗin ranka da son zuciya ka sai ka tashi abin da wani ku ɗan halal ga na haram sai ka ɗauki na halittun sai ka watsa da na haramun ka wannan haramun ne ba zan ba wannan shine bautar Allah ne wato ayyuka na zuciya kaso wani abu ka ki wani abu saboda Allah shine bautar subhanahu wa ta'ala a don haka a waɗannan sufofi da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata ko mala'iku suka ambata game da sha'anin su alhalin suna kaza suna kaza suna kaza wani su ko kun? An aka duba ga a ga Allah subhanahu ta'ala ya shar'antawa dan adam wannan kun. shin kowane hali an fahimta tasbihi da Allah tsarkake Allah subhanahu ta'ala a cikin ayyuka ba kadai a harshe ba tsarkake Allah kakai shirka da shi da komai an fahimta kamar da mala'iku su ba kadai ba tasbihin suke ba da baki kawai a'a a ayyukansu ba ka sanya Allah ta'ala shirka domin ta ma'anar tasbihi shi ne ka tsarkake Allah ka ware Allah subhanahu ta'ala game da me karka firka shi da wani a cikin bauta masa subhanahu ka kaga ma'ana ka tsarkake shi cikin kalamanka kalmomin ka cewa ka a dinga wasarar da kalmomin ta akwai shirka da Allah subhanahu ta'ala sannan kuma wato abu ta ita ƙarinka da ayyukanka babu shirka ka kana tabbatar da mai kasanto ka mai tasbihi ga Allah subhanahu wata'ala tare da mai gode wa Allah subhanahu wata'ala inda san godiya ta wajibi godiya ta wajibi iyadda wajibobin al'amura da ya kallafa wa bayi sannan kuma taqdis an fahimta shi ma taqdis wato shine wato kirari da Allah subhanahu ta'ala da kwarzanta shi an fahimta da tsarkake shi akan dukkanin tawaya subhanahu wa ta'ala duk abin da yake kofi ne na tawaya da rashin kamala idan mun so mai ka tsayu akan wannan wannan sufofi ne da in ka lazumce su matsayin da za ka samu a wajen Allah ba su dan bari duba wanda ya tsaya akan waɗannan sufofin da aka ambata na mala'iku mutum idage a kan su. to matsayin da haka samu ba daidai ke da waɗanda ba tsaya akan wannan abin ba domin tasbihi ga Allah subhanahu ta'ala da kuma godiya ga Allah a cikin kowane hali ta kanji kanka da gamsuwa da abin da Allah ta'ala ya baka ko matsayin da Allah ta'ala ya baka a rayuwa ka ji kawada ka wannan abin da ya baka to wani in ruwa ne an baki da rika guda kai an baka kofi ta duk kofin nan da aka baka ba a tawaye ka ba Allah ta'ala ya kyauta ma da ya baka wannan kofi guda ka gode maka yau sai da wanda Allah ta'ala ba shi zaraka guda ba ka masa hasada shine godiya ga Allah hakikanin godiya bisa ya irin cewa wannan zaraka guda din bai gagara Allah ya baka kai ma wani Allah gobe zai ba kana sa rai a wajen Allah ba ka jin cewa bari na ajiye Allah in je gurin mai jarkar can marere ce masa mare kai ki matsayin Allah lalle sai ya bani ina jin Allah ba zai mun ba a wannan ba ba bane in kana zunci wannan abin ka zo zama to cewa zuciyarka ka saita ta wato bu gwada bai irin gwada bai na mala'iku tsayuwa da da imani wanda yake tsantsa ga Allah subhanahu wata'ala ba tare da ka wato kana gargada a cikin imaninka ba ko imaninka wato baka saita shi yadda ya kamata ka saita shi ba a cikin wannan aya za mu da akwai fa'idoji wanda suke masu tarin yawa da su. a da ciki akwai tabbatarwa da Allah subhanahu wa ta'ala magana Allah subhanahu wa ta'ala yana magana domin kishiyar magana ta waya ce an fahimta tabbatarwa Allah subhanahu wa ta'ala yana yin magana magana da ta dace da shi an fahimta domin daga cikin mutane wanda suke ɗan falfafa’ akwai wanda suke ganin cewa ba za a ce Allah ta'ala yana magana ba kawai da haka wannan ƙur'anin ma ba zancen Allah ba ne halitta Allah ce shi irin su mu'tazila da karramiya da ire-iren su sun tafi akan wannan cewa ba in ka ce Allah ta'ala yana magana kenan ta kwatanta shi da halitta wannan kuma ka kuskure ne to kenan a cikin halittar Allah akwai wanda ba akwai wanda ba ka magana ba ko a ce an ta Allah ko da ba sa magana to zaka kuma ka ce ba magana ba ka kwatanta shi da halittarsa Da ka tabbatar wa Allah abinda Allah ta'ala ya tabbatar wa kansa ba tare ka kwatanta shi da halittarsa ba ta eh, Allah ta'ala yana magana kuma ba zan ce irin mai magana halittarsa ba a ya ce na magana ba zan ce ba haka ba ne don ba wanda Allah ta'ala zai ce ga sifarsa kaza a ce ba haka ba an fahimta domin Allah ta'ala shi ya fa sanin kansa da kansa sama da bayan subhanahu wa ta'ala da ka za a tabbatar wa Allah subhanahu wa ta'ala magana domin anan ya ce wa idh qala rabbuka ka tuna lokacin da ubangijinka ya ce qala ko ya ce wa kaga kuka ce akan cewa Allah ta'ala yana magana bal ma yana magana da mala'ikunsa halittar ma yana ce musu kaza da kaza inni ja'ilun fil ardi khalifa zan sanya khalifa a bayan ka kaga wannan magana ce da kuma an da suka ba Allah subhanahu wa ta'ala an fahimta yau da wannan itikadi ne na na ahlus sunna wal jama'a na tabbatarwa da Allah subhanahu ta'ala magana wannan kuma magana ta wani muka ambata ba ta waya ba ce sifa ta kamala an tabbatar masa ba ta da an ce irin magana dan adam an fahimta in ma an ce ayi magana da da sauti da harafi ba irin sautin ka ba irin harafin ka ba Allah subhanahu ta'ala laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ya kama da an ce mai ji ne mai gani ne ba irin zin ka ba irin ganin ka ba haka na ba irin sautin ka ba irin kalmomin ka ba wa ta'ala an fahimta wannan shine imani ah, abu ta wannan bangare game da abin da ya shafi wato zance na Allah wa ta'ala za a fa'idanta da cikin wannan aya sannan kuma za mu da cewa mala'iku suna da abin da shafi hankali irin nasu an fahimta ba za a ce hankali irin na ɗan adam ba suna da wani abu da yake mai control gare su wanda zai zamanto cewa zai tsaye da su zuwa ga abin da yake daidai ne ya hana su fadawa wato kan abin da yake kuskure kasantuwar an ce mala'iku suna da wani abu da yake ɗaukan ma'anar hankali Ɗan adam yana da shi hakan yana nuna cewa ɗan adam hankalinsa ba cikakke bane an fahimta amma aka gwara shi da sauran halittu kenan ta Allah subhanahu wataala domin hankalinka sau da yawa zai hararo abu kaza alhalin ba ba shine daidai ba an fahimta sai zaman to hankalinka da yake shine mazauni ko markacin ilimi sai zaman to ka rike ilimi da yawa amma baka fahimci abin da wannan wannan ilimin ba sai da kana ganin ka san abu kaza da kyau kuma sai ga wani abu ya shigo da yake zama abin nan fa da sauran hanyar amma mala'iku su Allah subhanahu ta'ala ya tsara halittar su da kamalar su bisa ga hankali wanda ke cikakke daidai gurgudu wanda yake nasu an fahimta a duda a wannan gabar akwai saɓani na malamai musamman mutakallimun ɗan falsafa suna ganin ba za a ce Allah ta'ala ba za a ce mala'iku suna da hankali ba wasu suna cewa za a ce suna da hankali wasu ba a ce suna da hankali amma duma gana cewa suke ba za ta Eh, fa'idantar da mu wani abu ga wanda yake ah, daga abu na gaba da za a fa'idansa da shi shi ne tabbatar da ayyuka na Allah subhanahu wa ta'ala isbatu ah, al'af'al lillahi subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yana aikata abin da ya ga dama ne a lokacin da ya ga dama an fahimta ayyukan Allah subhanahu wa ta'ala sun rataye da mashi'arsa lokacin da ya ga dama zai aikata kaza in bai ga dawa kuma ba zai aikata ta ba a sabanin halittar ka ko za ka yi aikata wani abu ba shi ka nufa ba amma Allah subhanahu ta'ala ayyukansa suna da alaka da mashi'ar da ya ga dama da abu ka ya faru an fahimta haka da kuma kaddararsa suna tare da mai mashi'ar sa wa kaddara wa subhanahu ta'ala wani abu zai faru ba a duniya ko ga wannan adam a ce wani abu ya faru ba a tare da mashi'ar Allah ba sai Allah ya gana ma wannan abu zai faru in bai gana ma ba zai faru ba subhanahu wata'ala don babu wani abu a cikin mulkin sa da zai ce masa subhanahu wata'ala komai girman sa komai kankanta sa domin a wato a wannan kissa da Allah ta'ala ke cewa zan sanya khalifa a bayan maka haka Allah ta'ala duk da mashi'arsa zai sanya zai halitta zai sanya wani a bayan kasa haka mashi'arsa ce subhanahu wata'ala ta ga dama haka na kuma a daga ah. cikin abin da za a fa'idanta da shi a cikin wannan ayar cewa ɗan adam Allah ta'ala tsara halittarsa a matsayinta wasu ke mai ƙarewa ta yadda wani zai halifanci wani ni ja'ilun fil khalifa zan sanya halitta wasu ke mai mai wa juna shi ma'anar khalifa da mai maye wasu ba wani ki mutu wani ki rayu wani ki zo wani ki haka haka an fahimta eh, wani idan aka yi la'akari da fassara-fassara da malamai suke akan wannan kalma ta khalifa an fahimta ita ka cikin eh, fassara-fassara da suke cewa khalifa shine manyan kulufu al'aka wanda yake halifantar wani yake gazar wani an fahimta domin in suna zo da wannan siga ta fa'il a fa'il an gane fa'il shi shine khalifa zai iya daukan wannan ma'ana ta wani mamayi ne mai wa gurbin wani an fahimta in kuma an yi dauki da ma'ana ta maf'ul ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya wani a matsayin wanda ya halifantar domin aikata wani aiki makhluk kenan wanda aka halifantar akan wani aiki akan wani abu an fahimta ma'anar ne guda biyu wancan in ya zama so da ma'anar fa'ili mai halifantar ma'ana zai halifanci wani wani zai mutu wani zai rayu wani kuma wannan ma'anar eh, wannan mafi'ul shi ne Allah ta'ala zai halifantar da wani akan wani aiki shine bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala ba tare da an shirka da shi da komai ba an fahimta haka na kuma eh, fa'ida ta biyar shine ayyuwar mala'iku na Allah subhanahu wa ta'ala akan bautata wa Allah cikin kowane lokaci ta suka ce wa na'alu musabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak mu ko da yaushe muna tasbihi muna tsarkake ka muna bautata maka cikin kowane lokaci kai kenan ayyuwar mala'iku ba irin tsayuwar dan adam bace dan adam da ya kai da bautar Allah akwai rauni akwai lokacin zai ji ya gaji bacci yake ji bari kwanta ya yi sallolin ya yi kafin ƙur'ani sai ya gaji musamman a ramadan ɗin nan ku in kai kai za ka ji jikinka ba zai ɗauka ba sai ka ɗan ka shingida ka ɗan huta sannan ka ɗan farka ko su mala'iku ba wannan an fahimta sabbin hunan laila wannan ara lahayar yasturu suna tasbihi dare da rana da ba sa alfaturu shine at-ta'abu gajiya da ta duka tsari hai wannan sallah na gaji ko su ka ɗan zauna kaɗan <laughs> yan mintuna ka huta amma da ruwa ka ɗan shafo a du mala'iku ba sa kawai yi suke yi suke kawai ba ci ba sha su ala ta'ala bi halitta ba wai da da raunin su ko su sha ko su bacci ko su gaji kawai yi suke subhanahu wa ta'ala wanda zai ƙara ma girman Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ɗaya daga cikin alamun da ake gane girman Allah ka kalli halittarsa mala'iku ba a ganin su amma kallo abin da kake gani din ya ishe ki idan ya ishe ka wa kasan girman Allah subhanahu wataala dan da ka tsaya a bakin ruwa ko ko ko bakin teku za ga katin kifin da ya ishe ka darasi a rayuwa ga baki daya dan kurowa zai kai dan dan karkata ya ƙara komawa za ga halittar babba ce wanda inda ce za a ba ruwan a nuna ma ainihin tsagwaron halittun da ake da suke a cikin ruwan ai ba za ka iya tsaya maybe za ka iya mutuwa ba za ga abin da girman abin da yake cikin wannan ruwan kuma Allah ta'ala duk wannan halittar shi yake kula da su subhanahu wata'ala kaga wato Allah kuma ta'ala akwai abubuwa yake wanda suke masu girman gaske a cikin sha'anin dan adam ba komai bane halitta ta sai karama amma Allah ta'ala ya sanya surukan ya sanya duk da wannan halittun su zaman to mai wato wato a karkashin kulawar ka da da abin shafi wannan ni'imomi da Allah ta'ala ya ba daga katuwar dabba kana sama ta yadda ka so sai ga ɗan ɗarayi amma kana abubuwan da ka ga dama da dabbobi wannan ƙarfi ne da abubuwa sun fi ka dole ne cikin hikima ta Allah subhanahu ta'ala da kuma sanin girma na Allah subhanahu wa ta'ala sannan abu na shida a shi shine yadda mala'ikun Allah suke kyamar fasadi fasadi saban Allah duk abin da ke saban Allah sunan sa fasadi fasadi a bayan ƙasa an fahimta mala'iku suna kyamar fasadi da sabon Allah sai suka ce a tada alufiya man yi fitilu fiya daga Allah sani wani zai fasadi a bayan ƙasa mu ba ma yi ma'ana abin kyama ne a wajen su ko yaron da yake mai tarbiyya in ya ga wani yaron ya yi a tarbiyya kai kai a can kai zagi sai so iso gida a gudu in ba ga wani ya yi zagi ina ganin wannan abin abin ne yau haka abubuwa suke haka nan suna cikin ayat da haka wanda zai fasadi a bayan ƙasa an gane har ma zuwa da zina nake ita aka tale suka yadda ga dama an fahimta to eh, sannan fa'ida ta bakwai shi yadda Allah subhanahu ta'ala ya siffanta ɗan adam da abin da yake alkhairi da kuma akasinsa a yadda zaman to cewa duk wanda ibi ii-a-a ga Allah subhanahu wataala zai zaman to mai ya ba hanya ta alkhairi wanda kuma isa ba Allah ta'ala zai bi hanya take ta fasadi da zubar da tunanaki da fasadi kuma da ambata dukkanin sabon Allah mafi kololuwar sabon Allah bayan suka da Allah shi ne zubar da jini sa ce na na tawana waye su kuddima ya zubar da jinan nafi wani musamman da hannu kuma shi sa a duk ta'addancin da ake a duniya za ga mai zubar da jini za kuma wanda suka fi shahara da zubar da jini da ta'addanci shine wanda ba su imani da Allah wanda ba su imani da Allah ba sun fi kowa shahara da kaurin suna akan fasadi amma kuma wanda ba su imani da Allah ba sun fi sun fi kowa ya haɓa wa musulmai wannan kalma da ta'addanci musulmai an ta'adda ne musulmai yan ta'adda ne wanda duk tarihin duniya an ɗauko babu wani suka shahara da ta'addanci sama da mai waɗanda ba su yi da Allah ne wanda su ba musulman ba wanda ka ɗauki tarihin eh, wanda abin a yaƙin duniya na farko da ba, musulmai ne suke mutanen da aka ce adadin su musulmai suka ce ah, don ta'addanci da ake hatta a yau kuma su a yi suke wanda ba su ba wanda su ba su ne suke ta'addancin wa ke ba su ba in ka ce ai musulmi ne suke to to shikenan su makaman a maka ake ake kera su makaman da ake sa wani musulmi ya ta'addancin eh a maka ake ko a ko a a abin nan a madina ko a ina ko da suke da a wata adadi su suke kera ko a wani fitinan nan ya gaje ya ɗauka kasa su ne in suna so a dace adalcin sun san yadda yake yi zaka su ne ai musamman Allah wani baraki idan ana magana mun ta da ai su kamata a ce su shiru ai amma sai su shi ga wanda yake shi baya magana shi salihun bawa ne sai ta a ta ya ba masa magana ake shi ne shi ne shi ne alhalin su ne duk halin da kasashen musulmi ake ciki ai dusawa ake aiki yi zaka wani dan ta'adda wanda yake na hakika shi ne wanda yake wa musulmi ba wallahu ta'ala musta'an Allah ta'ala ya samu dace sannan kuma za mu fa'idanta da wadda wato tsananin yadda mala'iku suke girmama Allah subhanahu wa ta'ala tsananin girmama shi da kuma tsananin san Allah din idan su ne kishin kar a saba wa Allah wato wanda kake tsananin san ne shi ne kishin sa in kana son mutum za ka yi kishin sa duk ne za a yi wani haka domin kana son sa isa babban kofa da bawa zai samu girma a wajen Allah shi ne san Allah so na gaskiya ba kan munafunci ba munafukai za su ce suna san Allah a baki amma a bisa hakika a aikace da gaske da ta zuciya sai muni ne ke san Allah yadda in ya za a kafa Allah zai jiran su ya ɓaci duk mai za a yi wannan abu na samun Allah a bari ba isa yi ba yau inda a ce garuruwan ana samun masu san Allah da gaskiyar gaske wasu abubuwa da ake fara su da za a samu wani saboda kishin Allah zai kuɗi ya da isa da kuɗaɗensa domin ita biki rauna domin yana son Allah an fahimta wani zai da jikinsa ana saban Allah a wuri kaza mu je mu hana ba za a saba Allah ba Allah a garin nan wannan garin nan namu a matsayin na matasa ba matsayin kai ba ko ƙarya ne ba za a yi ba wani zai tsaya da iliminsa lalle ga cewa an ba Allah kaga ne domin yana son Allah wannan shine abin da abin da ya kamata wani kuma shine zamana zai gada mana albarka a cikin rayuwar amma kuma matsawar muna ganin cewa san Allah wani abu ne wanda yake sai da waɗansu waliyai da ake iya ba da labarin su su kaɗai suke san Allah kai babu kai su sake ta zama a haka ba inda za ka ce an fahimta Allah ta'ala ya samu dace don haka a nan ya kamata mu tsaya Allah ta'ala ya samu gobe sai mu tsaya sai mu tashi da kan kan Allah ta'ala wa alama Adam al-asma kullaha Allah ta'ala muke roƙo ya ba mu lada akan abin da ka ambata daidai abin da ku kuskure Allah ta'ala ya ce mana muna roƙon Allah kuma ta'ala ya albarkaci rayuwar mu ya gafarta mana furafuran mu da laifukan mu ya kuma biya mana bukatun mu ya tausaya mana halin da muke ciki huwa waliyu zalika wal qadiru alayh sannan muna addu'a ga jagoranci na wannan makaranta tun daga wanda ya asasa wannan makaranta da kuma jagoranci na mataki na sama tun da har zuwa mataki wanda yake na ɗalibai Allah subhanahu ta'ala ya ya ainihin albarkaci mu ya biya mana dukkanin bukatunmu ya ya gafarta mana mu ya mana rahama ya karɓi ibadunmu a cikin wannan wata kuma ya ɗan karɓi mu daga wuta ya sanya mu a cikin rahamarsa da aljannarsa Allah ta'ala ya tsaye rayuwar mu a cikin alkhairi Allah ta'ala ya sanya mu zamanto halifofi na alkhairi halifofi na addininsa halifofi na wato iyar da kalmar Allah subhanahu wa ta'ala da kuma halifofi na da'a ga Allah a cikin kowane hali a cikin kowane lokaci Allah ta'ala ya faranta mana rai ya tabbatar da mu akan akan akan salatul mustaqim Allah ta'ala ya gafarta wa iyayenmu da kakanninmu da malamanmu da yan uwanmu da abokananmu da dukkanin musulmai ma ya arhamar rahimin يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام